ubangiji ya ce wa kala وقال بني ملو بالتسليم النبي ابراهيم انما اتخذتم من دون الله حقيقه abinda kuka riga kuma bayan Allah a kuma ne ta nuna kuke samu مودة بينكم تقول بدلا او ذلك مكان ومودة بينكم لن تقول او لا مكان دونه وتصبح في الحياة الدنيا أنا غير ثم يوم القيامة سنن من أراد الآخرة يكفر بعضكم ببعض شاهد بذكر وشاهد ويلعن بعضكم بعضا وشاهد باليقين وشاهد وما هو في النار مطلوبة ميتة الأولى wama lakum min nasirin da dai ba ku da wanda zai taimake ku a wajen wannan magana magana annabi Ibrahim sai alaihi salatu wassalam domin ba mun ta magana magana ne akan iskar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam maganganun da ya gaya wa mutanen da kuma amsar da suka bari kamar kana jawabin kawai illa an balu kulubu aw rajiku fa an ja'a ta da ta ce ko kuma ku ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga wutar da suka jefa shi wa qala ta sai yake inna ma taqattum min dunillahi awqala wa wajada bainakum fil hayati dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويسأل بعضكم بعضا ومأواكم النار ذلك من نار malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu dangane da wannan aya shin annabi ibrahim ya faɗi wannan magana ne bayan ya mutu da wuta ko ka ya faɗi ta ne a lokacin da za a jefa shi a wuta waɗansu malaman suka ce ya faɗa ne a lokacin da za a jefa shi a wuta ma'ana dan ya nuna musu cewa ba kar ku da ku haɗa wuta a gabana kuna kokarin tsoratar da ni ko kuna kokarin ku jefa ni ma a cikin ku ɗauka zan tsoratar ko zan daina abin da nake na da'awa zuwa ga Allah ba zan ba fata kafin ku mun barazana ne muku yanzu ma da barazanar da zan ci gaba da yi muku ba zan fata ba يوم من انذر ان المنذرات تشرك القول فقد ما انت فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا التي فقد ما انت قاض لو تشرك القول يبقى إيه لنا امنتم له قبل ان امن لكم انه لكثير من الذين لم يكن فلو قضي ان ايديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذور النخل ولتعلمن أينا أشد أبارا وأرقى yake duka kuka imani da annabi Musa kafin ni in ce da kuka imani wai kan su ana da zai kiyaye imani yaushe da ya gani an da an ba da yake kiya sai yake kokarin ya waye inda kuka imani kafin shi ne ba da kuka kan zan ni kan na kun Musa cancanta a ba Musa ya kamata ku wariyayya ba da ta matakin da zan dauka akan ku zan yanke hannun ku da kafafuwan ku a sassare dan ne yanke kafar dama sai ne yanke hannun hagu ko in na yanke wata hannun hagu ne in yanke wata kafar dama sannan kuma ba haka zan kyale ku bayan ne ku haka sai na rinka kuwa suna kama ku suna tsire ku a cikin abu mai dini wanda yake kashe kasashe ko ƙarfi wanda yake mai dini irin yadda ake kuye kuye a cikin wannan da haka zan rinka kuye su haka da haka zan rinka azabtar da kuma in gari ya faɗa a matsayin barazana wanda wajen kuma da mai suka ce duk da barazana ce amma da aure zai iya aikatawa domin ya taɓa a baya ya yi kashe ƴaƴansu maza yana jari mata wajen yanzu ya zuke kashe iyayen wanda ya kashe ƴaƴa ma ƙananan da rantsanin da suka ba kashe manya ne masa wahala da aka dinga cewa barazana ce amma bai aure zai yi aiwatarwa to amma sai dai yadda haka su kuma ba su tsoron ba saboda imani haka tafiya ta take in ya riga ya yi zuciya to sai dai ya haƙuri amma ba kuma wata barazana da kuma wani adina da kuma wani kiza da kuma wani ba baya sa mai imanin gaskiya ya canza imani قالوا لن نؤثرك على

Itu masuk ke dalam dunia. Kalau ba lihat dunia, kita mesti cari orang. Ibu bapa kita juga punya cerita, kita nak hantar jam mereka berhamba, kita tiri hamba, gaya kita juga punya itu seperti hamba. Orang yang hidup di da aka kace ba za mu fata ko kaga mu'minan zamanin da Annabi Musa ba sannan kana kuma uban annabawa shugaban masu tauhidi a ce barazana za ta hana shi ne kadai da Allah za ta hana shi kira a Allah za ta hana shi yin wa'azi da aka wajen su malaman tafsiri suka ce lokacin da aka kama Annabi Ibrahim ne za a jefa shi shi ne ke gaya wa su waɗanda suka ke shi sun su jefa shi cikin wutar wannan magana ma'ana yana da da nana kan su ne magana da ya gaya su cikin a baya ba zan ba ba إن من اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وأن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أول قولي لما لم تفسيري في كشيئة sai bayan an sa shi